رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وعلل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama muka dawo a wannan shiri mai albarka na daular Uthmaniyya inda muke karatu littafin Tazayyinul Waraqat ya gabata a karatu darasi na uku da ya gabata da yake wannan shi darasi na hudu cewa mun kai ƙarshen bayani game da abin da ya shafi takaitaccen tarihi ga mawallafin wannan littafi na tazyinul warakat wanda na ɗan ɗobo wannan bayanin kamar da ya gabata cewa daga cikin project ɗina ko in ce risala ta da ni gabatar a jami'ar Baktoriba a lokacin da nake gabatar da PhD ɗina kuma da yake na yi aiki ne karkashin wannan littafi mai albarka na tazyinul warakat kuma mun kai ƙarshen sa a wancan darasin da ya riga ya gabata mun kai karshe wannan bayani game da abin da ya shafi rayuwar Sheikh Abdullahi ibn Fudi rahimahullah mawallafi wannan littafi na Tazyinul Waraqat yau kai tsaye za mu shiga a wannan littafin nasa wato Tazyinul Waraqat insha Allah ta'ala a farko dai mujaddadi ko kuma mu ce shakiki mujaddadi Sheikh Abdullahi ibn yana cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai magabata idan za su fara rubutu sukan fara da bismillahir rahmanir rahim saboda hadisan da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk abin da aka fara ba da basmala ba to lalle wannan abun yana da katsatsar albarka bai da cikakkar albarka to shi yasa sukan albarkatu da wannan sai su sanya ma littafin su albarka su fara da bismillahir rahmanir rahim wanda ke dauke da sunan Allah da kuma neman Allah subhanahu ta'ala ya baka nasara domin da sunansa ka fara ka cewa bismillahir rahmanir rahim yana nufin na fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai ko kuma zan fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai wanda wa'annan ar-rahman da ar-rahim sifofi ne na Allah subhanahu wataala sunaye ne na Allah mai girma da daukaka wa'anda suka kunshi rahama wanda suka kunshi ma'anar rahama Allah mai rahama ne duniya Allah mai rahama ne a lahira wannan sifofi ne na Allah wannan sunaye ne na Allah wanda ya tabbata Allah mai girma da daukaka ke siffanta kansa da su wannan bismillahir rahmanir rahim malamai sun ce aya ce ta alkur'ani wadda ta sauko a cikin alkur'ani wasu na ganin cewa ba aya ce ta alkur'ani ne ba ana dai farawa da ita ne saboda nema albarka amma dai ba aya ce ba amma magana mafi kyau cewa a ita ma aya ce saukar da ita aka yi kamar yadda aka saukar da sauran ayoyin da ke cikin alkur'ani mai girma shi yasa ma wasu suka sanya ta cewa ita ce aya ta farko a cikin sutul fatiha bismillahir rahmanir rahim aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu har zuwa karshe dai aya bakwai da ke cikin suratul fatiha wannan shine magana mafi kyau fito daga cikin maganganun malamai kamar yadda wasu kuma suka ce ai ga ta man kuma ta zo a cikin suratul naml wa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to kaga dai a takaice bismillahir rahmanir rahim wata aya ce mai zaman kanta wanda ke cikin alkur'ani mai girma ko kuma a'a wata aya ce ko rabin aya ce a cikin alkur'ani mai girma kenan dai ya tabbata dai qur'ani ne bismillahir rahmanir rahim mal yace sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo yake cewa tsira da aminci Allah su tabbata kan shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa kuma wa sallama tasliman ya amintar da su amintarwa wannan kaga a Sheikh Abdullahi ibn ya wa fiyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati haka kuma yawa ƴan gidansa Ali Aliyu Ali Aqilu Ali Abbas Ali Hamza su ne alihi haka kuma yawa sahabbansa wanda malamai ke cewa sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mallaqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata alal islam wa in takhallalat ridda wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ya mutu yana musulmi ko da ko yayi ridda daga baya sake dawowa musulmi yar rasu to za a ce masa sahabi yadda wata magana daga cikin maganganun malamai eh, tattafi wasu kuma na ganin cewa idan ya ridda to duka aikin sa ya roshe saboda katun ya roshe kaga babu tun kasancewar sa sahabi sai idan bayan ya riddan ya sake dawowa musulunci ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan dan furious sannan ya mutu yana mai musulmi yana musulmi to wannan za a ce masa sahabi amma idan dai ya gamu da manzo Allah yana musulmi daga baya kuma sai ya riddanci daga baya kuma sai Allah ya kebo shi ya sake dawowa ko da ya dawo bai sake gamuwa da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama har manzo Allah ya bar duniya to wannan ko da ya sake dawowa yanzu yan musulmtan to ba a ce masa musulmi ba a ce masa sabi manzo Allah yana nan dai matsayinsa na musulmi to wannan dai sabani ne na malamai amma dai a takaice dai abin da ake eh, Sheikh Abdullahi bin Hodiyo yanzu ya wa sabon manzo Allah salati kamar yadda wa manzo Allah salati ya wa yan alayi wato yan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ah, kuma yake wa sallama tasliman ya amintar da su amintarwa wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ke nuna muna mujaddadi da shi da ɗalibansa da yan uwansa wa'inda suka yi kokarin kafa wannan daula ta musulunci a wannan garbul ifriqi cewa ahli sunna ne domin aqida ce ta ahli sunna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati aqida ce ta ahli sunna wa kyan gidan manzo Allah salati tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqida ce ta ahli sunna wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin su ahli sunna suna girmama manzo Allah suna girmama kyan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ali ali ali aqil ali abbas da sauransu haka kuma kuma suka aƙida ahli sunna ne girmama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yarda da sahabban manzo Allah gaba wannan ita ce aqida ahli sunna ita ce aqida mujaddidi ita ce aqida Sheikh Abdullah ibn Fodio ita ce aqidar Amirul Mu'minin sarkin musulmi Muhammadu Bello shine aqida su Sardauna shine aqida dukkan waɗanda suka kafa muna wannan daula ta musulunci a wannan yankin saboda wannan ita ce aqida ahli sunna wal jamaa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara raya mu akan wannan sunna kuma ya ɗauki rayuwar mu muna akan wannan tafarki Sheikh Abdullahi Ibn Fodiyo ya ci gaba da cewa Alhamdulilahi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah Allah mai girma da daukaka wato abun yabo ne a sama Allah mai girma da daukaka abun yabo ne a ƙasa shi yasa Abdullahi dan Fodiyo ya fara da yaba masa cewa alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ba wani wanda ke son a yaba masa kamar Allah dalilin da yasa ma har Allah yana so a yaba masa hatta kai ga shi ma kansa yana yaba ma kansa da kansa saboda mi saboda Allah yana so a yaba masa Allah yana son ka kambama shi ka girmama shi to tunda Allah yana son haka shi yasa ma shi da kansa ya yaba ma kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab da sauran gurara da Allah da kansa cikin littafin sa mai girma yake yaba ma kansa da kansa hadisi yake ba wani wanda ke son a yaba mai kamar yadda Allah yana son a yaba masa subhanahu wataala shi yasa ya yaba ma kansa ba wani wanda ya kai Allah keshi in ji hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda Allah yana da keshi shi yasa ya haramta alfasha wadda ta bayyana da wadda ta buya duk Allah ya haramta saboda keshin sa Allah mai keshi ne Allah mai son a yaba masa Abdullahi Gundi ya fara da alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka yake ahalil hamdi wanda ya dace da ayaba ma dama shi Allah shine wanda ya cancanta ayaba masa wani duk aka yaba ma ya cancanta yaba mai wasu daga cikin su sun cancanta yaba musu amma ba irin cancanta irin ta Allah ba cancanta ta hakika ta yabo to shine Allah wanda yayi sama yayi kasa yayi ka yayi ne yayi ma lumfashi ya baka abin da kake ci ya baka abin da kake sha ya baka lafiya ya raya ka shi zai dauke rayuwarka shi zai saka aljanna idan ka aike aljanna ko ya saka wuta idan ka aikin wuta wannan shi cancanta yaba ma fiye da dukkan wanda za a yaba ma haka yake wasana'i da kuma yabo akwai bambanci da alhamdu da kuma as malamai suna kawo bambancin su domin kalmomi ne waɗanda yi kama da juna da alhamdu da almadahu da asana'u da ashukur kalmomi ne kusan guda hudu wanda suka yi kama da juna wani lokaci sukan bayar da ma'ana ɗaya wani lokaci kuma sukan sha bamban a wajen bayani wani lokaci idan aka hada su za a nemo musu bayani a bambanta su wani lokaci aka ambaci daya to takan iya wakiltan sauran duka to wannan ne dukkanin su suna nuni yabo akwai wanda yake daukar yabon abun da ke da rai da abun da baya da rai da al-mukhtar da wanda ba al-mukhtaru ba shine watun alhamdu yana iya daukar su kana iya cewa ina gode ma bawa Allah saboda ya taimaka min kana cewa ina yaba ma bawan Allah saboda ya taimaka min ka yi cewa ina yaba ma wannan waya saboda ta mi abun kuri ina yaba ma wannan mota saboda ta kirta min ina yaba ma wannan computer ina yaba ma wannan microphone ina yaba ma wannan gida dukkan wa'in abubuwa ba muktarai ne ba amma kana eh, kana yaba musu to kaga wannan alhamdulillah almadahu duk suna shigo a wajen su amma abin da ya shafi ashkur shi kuma ya banta ga abun da yana da hankali yayi ma abun kuri eh, baka cewa ina gode ma ashkur kai amfani da kalmar ashkur ga waya ko ga kwamfuta wayannan duba muktarai ne ba amma abin da ya shafi mai rai wanda zai yi ma abun kwarai kamar dan adam to wannan shine ake wa ashkur to Allah ya hada wayannan duka Allah mai girma da daukaka ana yi masa alhamdu Allah mai girma da daukaka ana yi masa as-sana ana yi masa al-madahu ana yi masa ashkur dukkan Allah ya hada wayannan shi yasa ake cewa dukkan yabo dukkan godiya da yabo sun tabbata ma Allah duka sun hada Allah ya hada su ya Allah ka kara mana imani da kai sai abdullahi gundu ya ci gaba cewa zil azamati wal kibriyai was sana'i kuma shi allan wanda muke yaba ma wanda muke jinjinawa shine wanda ke da azama girma girma na ma'anawi da girma na alhissi girma Allah shi kadai ke da girma duk wani mai girma to Allah ne ya masa wannan girman don dama girma na Allah ne wal kibriya da al kibriya al kibriya shine wanda girman da ake ce ma mai alaka da girman kai wanda wannan Allah kada yake siffanta da wannan wanda da ya dauki wannan rigar rigar girman kai wanda ba Allah ba to kaga shi kuma annabi annabi Allah ya faɗa muna kamar yadda hadisul qudusi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ya ya uridadi wato girma irin na girman kai riga ta ce faman naza'ani fihi qasamtuhu wanda ya jayayya da ni yace shi ma zai dauko wannan rigar ya sa ma kansa ki ne ɗauko rigar girman kai ya sa ma kansa zan kalle masa tsararsa zan karya shi saboda mi saboda yana jayayya ni sifa ta ce to kuma sai wani zai yake zai sata shi yasa girman kai baya da amfani ga dukkan ɗan adam duk mutumin da yake zai girman kai Allah zai karya shi sawa'un malami ne sawa'un shugaba ne sawa'un alhaji ne mai kuɗi sawa'un talakka ne kowane ne Allah yake zai girman kai Allah mai girma da ɗaukaka zai karya shi shi yasa hadisi ma ya tabbata cewa duk mutumin da ke da girman kai ko da kwatankwacin azzarra ne ba zai shiga aljanna ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma cikin waɗanda mutanen da Allah zai konawa a ran tashin kiyama akwai malikun kazzabun sarki mai yawan ƙarya wato wanda ke wa al'ummarsa ƙarya makaryacin shugaba wanda ke wa al'ummarsa alkawalin ƙarya wanda ke musu ƙarya baya yi ya ce yana yi bai yi ba ya yace yayi wannan makaricin shugaba ne wanda Allah mai girma da suka kake yake kewa ran tashin kiyama sai ya shi wuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin wayannan da Allah zai kwaba a wuta zai kada a wuta a ran tashin kiyama kamar yadda wannan hadisi al-Qudsi yake cewa shine akwai watun faqirun mutakabbirun ko ailul mutakabbirun talaka talak talak amma kuma gashi da girman kai to wayannan shi ma Allah zai sa shi cikin wuta to kaga da girman kai dukkan inda ya fito zaka same shi baye da kyau maimuni ne kure da gaske to sai kace amma wannan sifar ta girman da ɗaukakar ya tabbatar ma Allah mai girman da ɗaukaka wasana haske ya tabbatar ma Allah wannan asana ba wancan asana ba wancan asana mai sa'un shirki ke nuni yabo wannan asana mai sinu yana nufin haske da ɗaukaka shi nufi da asana to wannan dukka na Allah ne mai girma da daukaka sifofi ne na Allah ɗaukaka ce ga Allah mai girma da ɗaukaka sai malam ya ci gaba da cewa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-mahmud fil ardi was sama'i wa ala alihi wa sahbihi al-kurama tsira da aminci Allah su tabbata kan shugaban mu Muhammad al fil ardi wanda abun yabo ne a sama was sama haka abun yabo ne a ƙasa wa ala alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa al-kurama masu karamci da girma kun ga a Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo a dukkan wayannan gurare yana gabatar yana gabatar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin salati ga manzo Allah da kuma girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen salati e, kaga tun farko yayi salati ga manzo Allah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nan ma kuma ya kara yake wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mahmud fil ardi was sama wanda kuma kun ga yayi amfani da wannan kalmar da ake ce masa yidina wanda ke da jayayya ga malamai a wajen umfani da kalimar sayyidina in zaka wa manzo Allah salati zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko ko zaka ce kawai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa karshen din salatin da zaka yi malamai da sabani game da wannan cewa wasu cewa ba a cewa allah masalli ala sayyidina Muhammad saboda kasancewar dukkan ruwayoyin da aka ruwaito ne koyar da salati daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai amfani da wannan kalimar ba tare da kasancewar dukkan musulman duniya su da cewa manzo Allah shine sayyiduna shine shugaban mu don manzo Allah ya faɗa ana sayyidu waladi adam wala fakhara annabi ya faɗa cewa ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya kuma ba alfari ne ba kuma wannan haka take hakika manzo Allah shine shugaban dukkan ƴaƴan adam ba ƴaƴan adam ba dukkan halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su to amman a wajen yin salati za a amfani da wannan kalmar ko ba za a amfani da ita ba wasu malamai suka ce ba amfani da ita saboda manzo Allah bai ce ayi hakan ba kuma shi manzo Allah shine aka turo da addini kuma shine zai koyar da yadda ake kuma ga yadda ya koyar yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa karshe bai amfani da Allahumma salli ala sayyidina ba haka sayyidina Abubakar shi ma bai amfani da wannan ba haka su ma sabai ba su yi amfani da wannan ba to shi yasa suka ce ba a cewa sayyidina sai dai ce Allahumma salli ala Muhammadin suka ce ai wato dukkan ibada tawqifiyya ne yanzu kamar idan mutum zai kabar sallah yazo yace Allahu akbar ya kabar harama kenan abinda wannan kalmar ke nufi Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma yace to kaga wannan ibada ce wadda aka shar'anta ma duk mai sallah idan zai kabara fi ya wannan to amma yanzu sai ka zo maimakon ka ce, Allahu akbar sai ce, Allahu a'zam ko ar-rahman a'zam dukan su sunaye ne na Allah ma'anar Allahu azam Allah mai girma mana Allahu akbar Allah mai girma mai aman ma'ana ar-rahman a'zam Allah mai girma to duka kaga ma'ana su guda to amma baya halatta a wajen sallah ka zo ka ce Allahu a'zam ko ka ce ar-rahman a'zam dukkan su ma'anar su ɗaya ne kuma ma'ana ce mai kyau to ba ba ka amfani da shi saboda me saboda ba haka annabi ya koyar ba yadda annabin ya koyar dole hakan zaka yi to shine suka ce shi ma salati ai haka ne yadda manzon Allah ya koyar to haka zaka yi yan wannan yadda annabi tun bai ce Allahumma salli ala sayidina ba to karka faɗi haka tunda kuma sahabbai ba su faɗi haka ba to karka faɗi haka tsaya nan inda annabi ya tsaya wasu suna da wannan fahimtar wallahu ta'ala alam amma dai kun gadi a Sheikh Abdullah bin Fudi rahimahullah nan yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuna muna karramawa da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda shi masoyin manzo Allah ne abun kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma sai yace al mahmud fil ardi was sama shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muke wa salati inji Abdullahi dan gundu yake cewa shine fa abun yabo a sama kuma shi ne abin yabo a ƙasa sama abin yabo ne sallallahu alaihi wasallama mala'ikun sama suna girmama shi mala'ikun sama suna karrama shi suna masa salati suna yaba masa eh, wa'annan mala'ikun da ke can sama da sauran annaba Amma da a can sama wa'anda Allah ya dage ya kai su a can suna zaune a can suna karrama shi ko lokacin da ya Isra'i ya gaya muna irin yadda ya samu karbuwa ya samu tarbo na kwarai daga annabi Adamu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duka ya gaya muna irin yadda suka karrama shi suka girmama shi a can kamar yadda ya samu karbuwa da karramawa ta mala'iku sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga dai manzo Allah abun yabo ne a sama haka a ƙasa ma abun yabo ne mu bayin Allah wayanda ke rayuwa a wannan doron ƙasa na duniyar nan muna girma manzo Allah sallallahu alaihi wa a matsayin mu na musulmai ba ma wannan ba har da itatuwa suna girma manzo Allah sallallahu alaihi Sallama. ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi Sallama ya kasance yana faɗa masa sabbansa cewa a cikin garin Madina a nan cikin bayan Madina in ya fito yace ya san da akwai wani kututuru duk lokacin da ya zo to sai wannan kututuru ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kututurun da manzo Allah yake aza hannunsa a sama lokacin da yana huduba kame ai masa minbari lokacin da aka yi masa minbari sai manzo Allah sai ya hau saman mimbarin sa yana huduba ya bar wannan kututturun sai ya jiga kututturun yana kuka sahabban da suka zo masallacin duka sun ji kukan wannan ko tutturun irin yadda mutum ke kuka irin kuka na visa yadda doki ke kuka sai da suka ji wannan kukan sai ga manzo Allah yana saman mimbar ya ji kukan wannan kututturun ya sauko ya daha wannan kututturun kamar yadda kake lallashin karamin yaro yana kuka sai aka ji kututturun ya ruma kututturun ya daina kuka wannan yana nuna mana har da itatuwa har da dabobi dabobi da dama sun gina manzo Allah a tarihin cikin mojizojinsa muna ganin yadda dabbobi ke girma masa kamar kurciya kamar raƙumi akwai raƙumin da hinjire ma mutanensa sai suka zo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama wannan raƙumin ya riga ya hinjire ya busance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana eh, eh, yana ganin wannan raƙumi ya ta sama sa raƙumi na ganin manzo Allah ne sai ya zo ya durƙusa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shafe shi sai ya faɗa ma manzon Allah complaint ɗinsa ga mutanensa manzon Allah kuma ya gaya mutane irin matsalar da yake fuskanta ga wa'annan da suka mallaki wannan raƙumin to wannan duk yana nuna mana raƙuma suna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karshe har sai da sabbai suka ce ya manzon Allah ga raƙumi ya zo ya gurfana ya gaishe ka mu muka fi dacewa mu gurfana mu gaishe ka kasancewar ka kai annabin Allah ne kasancewar ga raƙumin da baya da hankali ya zo ya durkusa ya gaishe ka mu ya kamata mu zo mu rinka durkusa muna gaishe ka annabi ce a'a wannan Allah bai baku dama ba domin durkusawa a gaida wani Allah ya haramta Allah kadai ake wa irin wannan gaisuwar saboda ka baya halatta ku zo ku yi wannan hadisi yana nan saboda ka a takaice dabbobi suna girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai raƙumin Jabir wanda baya tafiya har Jabir ya kawo karansa ga manzo Allah yana bukata ya sayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kawo shi manzo Allah ya haushi yayi su kowa da shi daga wannan ranar raƙumin eh, sai ya zama ya fi sauran raƙumman gudu ya fi su saurin tafiya duka dai wannan dabbobi suna girma manzo Allah kamar yadda mu ƴaƴa adam muke girmama shi kamar yadda sa ke girmama shi to haka kuma dabbobi suna girmama shi Ƙwari na girmama shi itatuwa suna girmama shi abun yabo ne a sama abun yabo ne a ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma Abdullahi dan gundu ya ci gaba da kuma yaba masa ta bangaren kuma salati ga alayensa kamar da ya can farko su ne yan gidansa haka yi ga sabansa sai ya siffanta su da cewa alkurama masu karamci dukkan karamci ya kare ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare ga alu rasulillahi alu baiti rasulillahi to wannan duka eh, Abdullahi Gundu ina karrama su ina yi musu salati rahimahullah yace amma badu bayan wannan salati da kuma yabo ga Allah da salati ga manzo Allah da sahabbansa da alayensa bayan wannan duka fi yaqulu al-faqir ila Ba ta'ala bawa mabukaci zuwa ga Allah mai girma da daukaka wannan tawadu'i ne na Abdullahi Gondu wanda yake siffanta kasancewa ce mabukaci ne zuwa ga Allah kuma lalle ne tabbas ba shakka dukkan wani bawan da ke rayuwa a doron duniya da wanda ya rayu da wanda ma zai rayu talaka ne mabukaci ne zuwa ga Allah ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid haka Allah ya fada yace ya ku mutane dukkanin ku talakawa ne kuke a gaban Allah shi Allah shine mawadaci wanda ke da daukaka a sama shi ke da daukaka a ƙasa Allah mai girma da daukaka saudaka Abdullahi Gundu ya sifanta kansa cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah haka kuma dukkan ko ni bawa ma mabukaci ne zuwa ga Allah me sunansa sai wani abu da ake cewa badali shine Abdullahi shi al-faqiru din can shine Abdullahi waye Abdullahi Abdullahi ibn Muhammad ibn Usman at-Turbi wato Abdullahi kuma dan Muhammadu dan Usmanu wanda yake at-Turbi dan kabilar Turbawa wayannan da muka yi bayanin cewa kabila ce ta Fulani wayanda suka taso daga Senegal wanda asalinsu daga Larabawa ne da kuma ɗan eh, wato Rumawa asalinsu daga Larabawa da Rumawa ɗaya ne daga cikin ƙabilun Rumawa sai zama ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ya aure wata daga cikin wa'annan kabilun Rumawan to daga nan aka samu Fulani kamar yadda tarihin Usman shi Abdullahi Gundi ya ambata kuma ya riyar da yake akwai tarihi daban-daban na malamai da yake tarihi abu ne wanda ake samun sabani ga malamai a wajen asalin kabila don ko ci kabila in ka bincike ta zaka ga akwai sabani a wajen asalin su to amma dai wannan ita maganar nan ta cewa daga sabi manzo Allah Uquba da kuma Eh, asalinsu daga wayannan larabawa ƙurishawa da kuma rumawa to magana ta fi ƙarfi kamar yadda abdullahi gundu yake rinjarwa cikin wannan littafin kamar yadda zamu cin masa da yarda Allah to wannan shine kabilar sa kamar yadda jingina kaga ya ambaci sunansa ya ambaci sunan babansa ya ambaci sunan kakansa ya ambaci kabilar su yace to shine fa ke faɗi wannan magana abdullahi kenan yake a torobiyu nasaban nasabarsa nasaba ce ta torobawa alhausawiyu kuma ɗan ƙasar hausa ikiliman wanda ke rayuwa a ƙasar Hausa wa baladan kuma garinsa ma haka ƙasar Hausa a garin Hausawa kada kaɗarale ya ce to wannan bawan Allah da ke wannan maganar lalle ya zo mini fil qalbi a zuciyata an ajama'a ba'd al abyati in tattara wasu daga cikin baitutuka na allati nazamtuha wanda ni tsara ni waƙi fi madahi shuyukhi a wajen yaba malamai wa marsiyatihim da kuma yi musu marsiya kamar yadda muka faɗa a can shirye-shirye mu da ya gabata cewa abin da ake nufi da marsiya shine yaba ma mutum bayan ya riga ya bar duniya eh, faɗin kyawawan ayyukansa da alkhairinsa da masa kyakkyawar fata da kyakkyawar addu'a wannan shine ake nufi da marsiya wanda ake yin sa a waƙe waƙoƙin da ya yayi baitutukan da ya yi, kasidun da ya yi, a wajen yaba ma malamansa a wajen kuma yaba ma wa'anda suka riga suka rasu wa shukurin ni'ami da kuma baitutukan da yi domin godiya ga ni'imomin da Allah yi musu allati an Amallahu alaiha bina wanda Allah yi muna wanda ni'imar da Allah yi musu ta shafe nasarar da Allah ke basu akan makiyansu nasarar da Allah ke ba su lokacin da suke dawa mutane na fahimtar su nasarar da Allah ke ba su suna samun buɗe garuruwa musulmai suna shigowa cikin addini jama'a jama'a addinin musulunci yana samun ɗaukaka wadda ita babban nasara da suka samu to yakan duk lokacin da ya ga an samu ta nasara to yakan yi kokarin ya shirya wasu baitutuka na godiya ga ubangijin sa Allah subhanahu wataala to wayannan baitutukan ne wasu daga cikin su yake kokarin yake son ya har hada mu kenan qabla hijratina nasarar da Allah ya ba mu tun kamin mu hijira wato hijirar da suka yi suka koma gudu kenan bayan sun bar ƙasar gobir lokacin da sarakunan gobir suka addabe su suka kore su suka koma yankin gudu to kami wannan hijirar wa fi waqa'a waqa'at lana fil jihadi da kuma wato ababen da suka faɗuru lokacin da muke gudanar da jihadi kenan yaƙe-yaƙen da aka yi idan aka je wani yaƙi muka samu nasara ko aka samu nasara a kanmu to sai in zo in yi kasida in rubuta domin ya zama tarihi in ce mun je yaƙi a gure kaza ga abin da ya faru a wannan yaƙin mun samu nasara ko an samu nasara a kanmu su wani sun yi shahada ko kuma an kashe arna kaza da kaza wannan duka abin da zai faɗa kenan babal ajra ban hira shi yasa muka gaya muku cewa wannan littafi littafi ne na tarihi kwarai da gaske kuma tarihi ingantaccen tarihi domin wanda ya jihadin shi ya rubuta da hannunsa ma tafsiri kuma tare da fassara ma sai shikilu ala tullab abinda ake sa ran yakan iya rikitar da dalibai idan na kawo wani baiti ko ta kasida wanda kira cikin kasidar akwai eh, wato kalimomi masu nauyi akwai jumloli masu nauyi akwai sentences wanda ke da wahala ga ɗalibai to sai in kokari in fassara domin sauƙaƙa ma ɗalibai su gane abin da ke ciki domin abdullahi gundu shi malamin lugha ne ƙwararre ne a harshen larabci saboda kai kan iya amfani da kalmomi masu nauyi wanda ƙananan ɗalibai ire-ire mu ba sa iya ganewa to sai ya ɗan muna fassara wannan shi yasa sai mu gane mu ma min lugatiha daga cikin lugogin da ke cikin wannan ah, kasidun da zamu faɗa wa tabyini sababi nazmi kulli qasida kuma ko ci kasida da zan kawo ma zan rubuta ma a wannan gurin to zan yi kokari in gaya maka dalilin da yasa ni rubuta wannan kasidar dalilin da yasa ni faɗe ta wa fi zalika bayanu aktsari ahwalina kuma lalle cikin wannan bayanin da zan yi ma wannan rubutun da zan ma inji Abdullahi Gundu yake cewa akwai bayani ga mafi yawan halayen fi ibtida'il amri ga fara wannan al'amari na namu fara al'amarin jihadi duka abin da ya shafi wannan na jihadi mafi yawan zaka samu cikakken bayani a wannan littafin na wanda zan rubuta ma inji Abdullahi Gundu kenan zai faɗa ma tun farko farkon farawa da al'amarin mu fara awar Sheikh Usman ibn Fodio zuwa lokacin da ya karfe zuwa mayar da ya yi zuwa nasarar da ya samu har zuwa lokacin da aka kafa wannan daular duka zaka ga zaka same su a wannan littafi a rubuce insha Allah kuma da hannu Abdullahi dan Gundu wato Abdullahi Gundu mare kai cewa ilan tiyaihi tun farkon al'amarinmu wato tun farkon da'awa har zuwa kafa daula shine intihaihi karshen da'awar lokacin da aka kafa daula liyan tafi biha man arada bil ittiaz bi mawa'idha wannan nayi wannan ne rubutun domin a amfana da wannan rubutun wa zai yi amfani da wannan rubutun man arada bil ittiazi wanda ke man ha wanda ke bukatar wannan rubutun zai amfana muna buƙatar wannan a Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo Allah ka amfanar da mu da shi bil ittiazi ta hanyar wa'azuwa domin akwai wa'azi a ciki bi wa'izi hadda wa'uzan da ke ciki Allah ka ba mu ikon wa'azuwa da wa'azin da ke ciki walibar bima hasala lana da kuma kulawa da abin da ke faruwa ya faru gare mu eh wato abin zai zama ma wa'azi ga mun da ya faru gare mu a wajen wannan da'awar nasarar da muka samu da rashin nasarar da aka samu a wani gurare wannan duka zai zama abun izina domin abin da ake cewa waton gani ga wani ya ishi wani ababin da ke faru suka faru anan to zai zama zai zama muna wa'azi kai mai karantawa zai zama ma wa'azi kaga yadda suka bi suka samu nasara kai ma zaka bi wannan hanyar idan kaga an ci biyo ta hanya ba ci nasara ba yayi ma bayani an ci bi hanya kaza ba ci nasara ba to kai ma kaga ba zaka bi wannan hanyar ba to kaga wannan duka zai zama izna a gare mu saboda kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu karanci wannan littafin kuma mu fahimci abin da ke cikin sa kuma ya amfana da mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ku biyo mu a darasin mu na gaba da yarda Allah za mu tsora inda muka aje wa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك